بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ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 shekara ta 1440 bayan hijira wanda ke daidai da tara ga watan biyar shekara ta 2018 ko 19 kwanakin dai 2019 miladiya Allah al-musta'an darasin tarjamar alkur'ani mai girma wato shekarun yadda suke gudu ne mutum wani lokaci kawai sai ya koma baya kada saboda Allah musta'an Allah ya samu cika da imani wannan shine majalisi na uku cikin wannan tarjama wanda ajiya mun yi karatu a cikin suratul asr wanda muka ce Allah subhanahu ta'ala ya rantse a cikinta da lokaci wanda wannan yake ishara ga cewa rayuwar ɗan adam gabaki ɗaya ta giru ne a kan lokaci mintuna da sakonni da awowi da kwanaki da kuma satittika watanni da shekaru wanda waɗannan abubuwa su suka haɗu suka gina rayuwar mutum sannan kuma su ne za su sa ya zama ya rabota a lahira ko kuma ya tafi idan ya yi amfani da su yadda ya kamata sai ya zama ya rabota idan bai yi amfani da su yadda ya kamata ba sai ya zama ya taɓe to Allah ya tabbatar da cewa matukar mutum ba a cikin yi masa da'a yake ba to yana cikin hasara wannan sannan mun yi magana akan tsarin lokaci da kuma munasaba da sa Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan sura a tsakanin suratul humaza da kuma suratul takasur wanda duka surori guda biyu suna magana akan tara duniya da shagaltuwa da ita wanda ita kuma wannan ta zo ta yi magana akan lokaci wanda yake nuna su waɗancan biyun sun shagaltar da lokutansu akan neman duniya shi kuma wannan na uku a cikin suratul asir ya shagaltar da lokacinsa akan neman yardar Allah sai ya zama su waɗannan guda biyu da ya zama rayuwarsu ga baki ɗaya neman duniya ne sun taɓe sun shiga wuta shi kuma wancan na uku da ya zama rayuwarsa ga baki ɗaya neman yardar Allah ne sai ya zama cewa ya shiga aljanna ya rabauta yau kuma za mu karanta suratul takathur wanda daga sunan surar za ka gane sakonta ana cewa sura da take magana akan tari tara abu ma'ana rige-rige ko tsere-tsere wajen tara abu saboda yana wazanin tafa'ul abu wanda zai zama akwai kamar musharaka akai yanan mutum ya zama yana ƙoƙarin kwamfitin da wasu akan cewa sai ya tara duniya ya fi su tarawa shine shi ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa alhaqumut takasur wato lalle tara dukiya ko alfahari da dukiya ko tara ta da kuma tara suna da tara da alfahari da zumunci da mutane ya shagaltar da ku wannan son duniya da ni'imominta ya mantar da ku Allah ya kawar da kanku daga neman lahira hatta zurtumul maqabir har sai da kuka ziyarci kaburbura makabartu Allah ya ce kalla sawfa ta'lamun Allah ya ce sam lalle tabbas da sannu za ku sani kuma kalla sawfa ta'lamun sa'annan lalle da sannu za ku sani kallalau ta'lamuna ilmal yaqin lalle tabbas da a ce kuna da sani sani na yaqini wala tarawunna al-jahim lalle da kun ga wuta wutar jahim thumma la tarawunna ayna al sannan lalle za ku ganta gani wanda yake na yaqini thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil nar sannan lalle za a tambaye ku a wannan muni na tashin alkiyama akan nimomi da aka wannan shine tarjamar surar a takeice abin da ya shafi tafsirin ta aya ta farko wato alhaqumut takafi ko kuma mu ce sababin saukanta malamai sun yi maganganu kala uku akan sababin saukan wannan sura magana ta farko shine cewa surar ta sauka akan yahudawa ne saboda yahudawa suna daga cikin mutane masu alfahari da tara dukiya suna cikin masu alfa'ari da nasabarsu da suke da ita wasu masu suka ce ta sauka ne akan shawa. suna alfahari wa juna har sukan kai su ce ni na fi ka dukiya ni na fi ka dukiya ko kuma su ringa cewa mu a cikin gidanmu akwai wane akwai wane akwai wane su kuma sauran wa'anda ake alfahari su ma su ce mu ma a gidanmu akwai wane akwai wane akwai wane wasu kuma suka ce ta sauka ne akan wasu mutane daga cikin ansarawa wato banul harith daga cikin mutanen ansar mutanen madina cewa sun kasance suna alfahari da banu harisa da banu harith suna alfahari wa juna wasu su ce mu muna da wane da wane da wane da wane duka a cikin familin mu yake wane ya rike shugaban kaza wane ya rike shugaban kaza wane ya rike shugaban kaza su ma waɗancan sai su ce mu ma ai muna da wane da wane da wane har ta kai sun gama alfahari da mutanen da suke raye sai suka ce to mu je makabarta ma nan ba tsoro ba wannan shine kabarin wane shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza su ma wayancan su ce wannan shine kabarin wanan mu shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza sai Allah ya sauke alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir wanda magana ta tafi karfi a ciki shine magana cewa sababin saukar surar ta sauka ne akan shawa saboda sura ce makkiya ana ta sauka a makka ne to duk surori kuma da suka sauka a makka ba sa magana akan yahudawa ko ansarawa domin a makka babu yahudawa babu ansarawa a makka iya kafuran makka ne kawai mushrikai sai kuma musulmai ina an samu sauyin yahudawa ya shigo cikin lissafin maganganun musulunci ne bayan hijira saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hijira ya samu mutane a waɗanda suke yahudawa a cikin garin madina ya samu ƙabilu guda uku na yahudawa banu ƙwaraiza banu Nadir da banu Qainuka sannan ya samu mushirikai masu bautan gumaka waɗanda su kuma ciki ya samu kalan gidaje guda biyu ausu da khazraj sannan ya samu baƙi da suka ƙaurato daga garuruwa su kuma sun gudo don yin musulunci su kuma waɗannan su ake cewa muhajirun to waɗanda suka musulunta daga cikin mutanen Madina Ausu da Khazraj su ake cewa Ansarawa a cikin Ausu da Khazraj kuma akwai gida kala-kala akwai banu banu Najjar akwai irin su abun nan al-Aslam akwai irin su banu Aritha da makamantansu wanda duka su kuma gidaje gidaje ne daga cikin Aus da Khazraj to wayannan kafurai na abun nan eh, kafurai na ahlul kitabi wato yahudawa ambatan su bai zo a makka ba saboda babu su amma da aka zo madina tunda akwai su sai ya zama an fara ambatan su sai zama ayoyin da suke zuwa zaka ga akwai ya ahlul kitabi a ciki akwai labarai akan sifofin yahudawa to haka su kuma waɗanda suke mushrikan mutanen madina waɗanda su kuma da suka ga musulunci ya fara tasowa suka nuna su musulmai ne al'alin kafirci ne a tare da su sai zama suna bayyana musulunci suna ɓoye kafirci waɗannan kuma suka zama munafukai to kaga sai zama ambaton yahudawa da kuma munafukai babu shi a makka saboda babu su a wannan wurin da haka kenan tarihi zai tabbatar da cewa sababin saukar surar shine cewa ta sauka ne akan mutanen makka ba yahudawa da kuma mutanen madina ba domin ba zai yi ta sauka a kan mutanen da ba a ma fara mu'amala da su ba tukuna amma dai ma'anarta amma ne ana hukuncin da take tabbatarwa ya shafi kowa da kowa Allah ya ce alhakumut takathur wato alfahari da tara dukiya wannan an mace tafsiri guda biyu at-takathur an fassara shi imma dai da cewa tara dukiya abun duniya ana tara kuɗi, tara motoci tara gidaje to alfahari da wannan mutum ya zama cewa yana alfaharin cewa shi gidansa shi ya fi na kowa kyau a gari ko cewa motar da yake hawa in ta fi ta kowa tsada idan ma aka samu wani ya sayo irin motar to shi zai ajiye tashi a gida sai dai kara sayo wata wacce fi ta tsada to wannan irin wannan alfahari shi ya shagaltar da mutane daga neman lahira wasu suka ce attakathur shine alfahari da nasaba da dangi tun ya ce aiwa ne na ya rike ministan kaza wane na ma ya rike ministan kaza wane na ya rike gwamna wane na ya rike kaza wane na ya rike kaza alfahari da mutane shi ma wannan yana daga cikin attakatur wato sai ya zama kenan ma'anar a dunkule kamar shi abubakar mahmud gumi ya dau yaran jayar da cewa wannan ma'anoni duka biyun za su hau kan ayar ma'ana alfahari da tara dukiya da kuma dangi ya shagaltar da ku daga neman lahira hatta zurtumul maqabir har kuka ziyarci kaburbura wato har ya zama cewa kun koma daga cikin ma'abuta kaburbura shi ma zurtumul maqabir a masa tafsiri guda biyu ma'ana hatta zurtumul maqabir har sai da mutuwa ta zo muku kuna wannan yanayin ba tare da kun lura cewa ya kamata ku yi wani tanadi don lahira ba sai ya zama zurtumul maqabir anan tana nufin mutuwa wasu kuma suka fassara zurtumul maqabir da cewa har sai da kuka ziyarci makabartu kuna irga waɗanda suke cikin kabari a matsayin mutane da kuke alfahari da su ana kamar da aka hakaito kenan cewa su waɗannan mushrikai sun yi bayan sun gama alfahari da rayayyu sai suka ce to a je makabarta sai su nuna kabari su ce wannan kabarin wane ne shi ma ai yayi kaza lokacin da yake raye shi su ma waɗancan su nuna kabarin wani su ce wannan kabarin wanan mu ne shi ma yayi kaza lokacin da yake raye to wannan sai zama duka waɗannan tafsirai guda biyu an yi su amma malaman tafsiri kaman Hafiz ibn Kathir da su Imam ibn Jarir da makamantansu suka ce zulsumul maqabir anan abin da yafi ƙarfi kawai rabi shine a ce har kuka koma cikin ma'abota kaburbura ma'ana har kuka mutu kuka koma cikin kaburbura ba ku dawo hayyacin ku kuka nemi lahira ba shi yasa wasu daga cikin magabata a rawaito cewa da suka karanta wannan aya alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir kamar yadda maimun bin mihran ya rawaito yake cewa na kasance ina zaune a wurin umar bin abdul aziz sai ya karanta alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir yana karantawa sai yayi shiru na dan wani lokaci sannan sai yake cewa ya kai maimun sani cewa ina ganin waɗannan makabartu din ba komai ake musu ba face ziyara idan ku har ziyara ce to duk wani mai ziyara ba makawa zai koma gidan shi ana abin da yake nufi anan shine cewa kabari ba wurin dawwama ba ana mutum in je kabari to akwai ranar da zai tafi gidansa kuma ko aljanna ko wuta shi yasa Allah ya amfani da kalmar ziyara hatta zurtumul maqabir har sai da kuka ziyarci kaburbura bai ce ar sai da kuka dawo ma'abota kaburbura saboda shi kabari barzakh ne abinda ake cewa barzakh kuma shine abu wanda yake tsakiyar wasu abubuwa guda biyu da haka shi kabari an kira shi da barzakhu saboda yana tsakanin gidaje guda biyu gidan duniya wanda yake da ɗakuna ake mu'amala ake tafiye-tafiye ake ziyartoci a cikinsa haka kuma gidan lahira wanda yake da gidaje da ɗakuna ake ziyartoci a cikinsa to kaga sai ya zama shi kuma kabari shi wannan akwati ne na aiki don haka wuri ne kawai na jira ba wuri ne na dawwama ba yasa sai Allah ya amfani da kalman ziyara a cikin sa saboda shi zaka je ne ka kuma fita to kaga wannan yake nuna ya kamata mutum ya shirya ko dan wannan wurin ziyara saboda shi wuri ne wanda ya saba wa waɗannan wurare guda misali yanzu kamar yadda muka ce a wannan rayuwa ta duniya mutum zai yi yawo zai haɗu da mutane zai je ya kai musu ziyara zai ci abinci tare da su zai yi taɗi tare da su amma a cikin kabari babu wannan iya aikin mutum shine kaɗai abu da zai ɗauke masa kewa a cikin kabarinsa Ba haka kuma in an mutu an haka tashi kuma ranar kiyama shi ma wannan akwai ganawa amma ya tasa'alu na bai lazim abin na eh, fala asa bayan yawma idin wala ya Ta kaga wannan ya ta ana ana magana ne akan Ranan kiyama ala yasalu hamimun hamima yubassarunahu kaga wannan shi ma yana magana ne akan ranar tashin alkiyama Allah yake cewa nahnu a'lamu bima yastami'una bihi id yastami'una ilayka wa idhum najwa ba shi ba nahnu a'lamu bima yaquluna id yaqulu amsalum tariqatan illa bistum illa yawma kaga wannan ala'ira ne ake magana ana cewa mutane za su zo suna tadi kwana nawa kuka zauna ce wasu ce kwana goma wani kuma ya ce a ai ɗaya ma kuka zauna gaba ɗaya ba ku jima ba kaga wannan taɗi ne a lahira Su sai ya zama a lahira wurare wurare ne akwai wurin da mutane za su yi taɗi za su tambayi juna a kan abubuwansu akwai wuri kuma wanda babu wanda ya isa yi magana shi kuma irin wannan wurin la tasma'u illa hamsa nan kawai takun takalma ka dinga ji kowa baya iya buɗe bakin ya yi magana to kaga anan sai aka nuna maka cewa kabari wani wuri ne na daban sannan akwai azabar kabari akwai tambayar kabari waɗannan su kabari ya keɓanta da su tambayar kabari ba ta da alaƙa da tambayar lahira hakanan azabar kabari ba ta da alaƙa da azabar lahira ana za a iya yi wa mutum azaba a kabari ba tare da an masa azaba bayan tashin alkiyama zai yi wa mutum ya zo ya zo da sabubba da za su sa a masa azaban kabari sai Allah ya masa azaban kabari amma kafin a tashi kiyama zunuban da yayin sun kare sababin wannan azaban kabari da aka don an tashi ranar kiyama aka yi hisabi ya zama kyawun aikinsa kyakkyawa shi ya yi rinjaye shi kenan sai a sashi a aljanna amma idan ya zama an tashi kuma aikinsa na zunubi shi ya yi rinjaye to sai a sashi a wuta kaga sashi a wutan da aka yi ba wai dan wannan azabar kabarin da aka masa ba sai dai saboda har yanzu zunubansa sun fi yawa saboda haka sai aka sashi a wuta to haka kuma idan Allah subhanahu wataala ya ga dama zai iya yafe mishi bayan an masa azaban kabari aka tashi kiyama kuma sai Allah ya yafe mishi sauran zunuban da suka rage sai sashi a aljanna da haka kenan mutum kar ya sakankance ba wai maganan shiga wuta bane kadai akwai maganan azaban kabari ko ni'imarta min zai iya yiwa mutum bai shiga wutan ba amma kuma za a azabtar da shi a kabari Allah ya tsare mu haka na abu muhammad yake cewa wato abinda umar bin abdulaziz yake nufi da cewa duk wani mai ziyarta zai koma gidan shi shine cewa zai koma zuwa ga mazauninsa ko na aljanna ko kuma na wuta hakanan wani daga cikin mutanen ƙauye wata rana ya shigo gari sai ya ji wani musulmi yana karanta wannan ayar alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir sai yake cewa inna za'ir sayarharu min maqami zalika ila ghairi yake cewa wallahi lalle tunda shi ziyartar kabarin yayi to lalle fa wata rana sai an tashe shi zuwa ga asalin mazauninsa kaga kenan wannan ayar a cikin ta akwai tabbatar da abubuwa guda biyu hatta zurtumul maqabir akwai tabbatar da abubuwa guda biyu abu na farko a zahiri shine kwanciyar kabari ma'ana zahirin ayar shine ana tabbatar da kwanciyar kabari baɗininta kuma ana tabbatar da tashin alkiyam shine cewa tunda ziyartar kabari kuka yi to za ku zauna zuwa wani lokaci ne sa'an nan bayan nan kuma za a tashe ku zuwa ga asalin gidajen gidajenku waɗanda su ne aljanna ko wuta sai Allah yake cewa kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun wanda wannan gargadi ne ma'ana ba dai kun ta yin hakan ba to lallai fa tabbas za ku sani kaman mutum ne ya gaya ba ka je ka yi kaza ba to za ka gani to kaga kan mutum yana gaya ma wannan to kamata ya ka ka fara kamo kafa kawai saboda ka san ba kyau mai gidanka ne a wurin aiki ya ce ba na ce ma kar ka tashi jiya karbe biyu ba ka tashi shikenan za mu gamu sai ya wuce abinsa kaga ka san gamuwan ba kyau da haka yanzu za ka fara in a azumi ne za ka je ka sayo mara wasu kayan shan ruwa ka kawo saboda gudun mai zai faru haka za ka fara bin duk wani wanda ka ɗan san suna shiri ka je ka fara gaishe shi kana ɗan shigo masa da wallahi aiwa ne yana da kirki yana da kirki kaza kaza kaza to amma dai ka san ɗan adam dole wata ran ku rinka ɗan gaya masa ya ɗan rinka tausaya mana sai ka ga mutum yana ta wasu ɗan dabarbaru haka nan saboda ya san me aka ce masa za mu gamu to wannan irin wannan salon shi Allah subhanahu wataala yayi amfani da shi akan dan adam ma'ana tunda kai hakan wannan ya shagaltar da kai daga lahira to zamu gamu zaka gani zaka sani sannan sai ya ƙara maimaita ta sun makalla sau fata da kuma lalle tabbas za ku sani wanda wannan wasu malamai suka ce dukkan duka biyu ɗin kalla sau fata alamun sun makalla sau fata alamun dukkansu suna magana ne akan kafirai wasu wasu suka ce a'a ɗaya ta farko ta kafirai ne ɗaya ta biyu ta musulmai ne ma'ana kalla sau ba ta farko ku kafirai ma'ana yanzu wanda kafiri dama shi gaba ɗaya rayuwarsa shagaltuwa ne daga Allah to shi wannan Allah ya ce za ku sani sannan sai ya yi ta biyu kuma sun thumma kalla ta ta'lamun sannan ku ɗin ma da kuka musulunta kuka biya musu kuka yi irin nasu to kuma za ku sani wasu ma suka ce a'a duka da arna ake ma'ana za ku sani kuma lalle sai kun sani sai ya zama an ƙarfafa maganar ne saboda ta ƙara tsananta tsoratarwa sai ya ce kallalo ta Adamu na ci a a a inda dai a ce kun yi sani sani na yaƙini sani na gaskiya to wannan wasu suka ce wannan lauɗin ƙa'ida shine a yaren larabci lau tana da ism tana da khabar ana yanzu nan law ta'lamuna ilmal yaqin to jumlar farko tana magana ne akan laudin to akwai labarin laudin kuma ma'ana cewa inda kun sani to da a ce kun kuna da ilimi ilimi na gaskiya tabbataccen ilimi to da wannan alfahari da tara duniyar da alfahari da tara dangi da bai shagaltar da ku daga neman lahira sai zama kenan eh, kallalau ta'lamuna ilma laqin tana komawa zuwa ga alhakumun takasur ana inda kuna da sani sani na yaƙini to da wannan tattara dukiya din da shagaltuwa da shi bai shagaltar da ku daga Allah ba bai shagaltar da ku daga lahira ba tana har kuka zama kun mutu akan wannan sai Allah ya ce la tarawunna jahim lalle tabbas za ku ga wutan jahim thumma la tarawunnaha yake, sa'an sa'annan kuma lalle za ku ganta gani wanda yake na gaskiya da gaskiya gani na yake to malamai suka ce wannan kuma yana tafsirin wancan magana ta kalla saufa ta'lamun ana idan muka ɗau kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma da kalla sawfa ta'lamu kuma kalla sawfa ta'lamun wa'idi ne gargadi ake yi wa wanda ya tara dukiya wanda tara dukiyarsa ta shagaltar da shi daga lahira to kalla law ta'lamuna ilma yaqin kuma wannan arafi ne arfum tina'in lim tina'in ko ma'ana ja kun sani ce ilimi wanda yake na yaqini to da ba ku shagaltu da tara dukiya har kuka gama kun mutu to sai ya ce latarawunna aljahim thumma latarawunna ayna laqin to wannan suka ce an mai da shi baya ne kan kalla ta alamu. mana inda kuna da sani eh, nan wato cewa da sannu za ku sani sannu za ku sani me za ku sani shine za ku ga wutan jahim mana da za ku sani shine za ku ga wuta sai ya zama kalla law ta'lamuna ilmu yakin ta koma kan alhakumut takasu latarawunna jahim ta koma kalla ta alamu. a to cewa za ku sani da sannu za ku sani me za ku sani shine za ku ga wutan jahil shine Allah ya ce thumma latarawunnaha ainal yaqin wato sa'annan lalle lalle za ku ganta gani na yaqin dama abubuwa guda uku ne akwai aynul yaqin akwai ilmul yaqin akwai haqqul yaqin wannan abubuwa guda uku sune waɗanda suke bawa mutum sani na gaskiya haqqul yaqin yaqin ita ce gaskiyar a yadda take tsagoran gaskiya to ilmul yaqin shine shi kuma ilmi sanin gaskiyar tsantsan sanin shi yana babu wani shakka a ciki sai ainul yaqin shi kuma shine kaga gaskiyar qarobor kaga haqqul yaqin bata kai ilmul yaqin ba ilmul yaqin bata kai ainul yaqin ba idan ka dauko a misali abinda zai baka duka guda uku sune kissar annabi Musa misali da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah mutanansa sun bauta wa dan mari kaga wannan aqul yaqin ne abun ya faru tabbas haka ne akwai shi Allah har ya bawa annabi Musa labari yake ce masa muta ban kama ajalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi tarda ala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri kaga Allah ya bashi labarin me suka yi amma annabi Musa abun bai kama shi sosai ba kaga anan yana da ilmul yaqin saboda ya san cewa ba yadda za Allah ya gaya masa mutanen nan sun yi kuma ya zama ba tabbas sun yi to wannan shine ilmul yaqin da ya dawo da allunan da Allah ya bashi na at-taura yana zuwa da ya gansu suna bautan gumakan sai ya saki allunan saboda firgici suka faffashe kaga wannan ainul yaqin yanzu ya ga abun ido da ido to wannan abun ya fi taɓa shi akan jin labari ne da haka wannan reaction ɗinsa lokacin da ya ga abin shine ma ya ma sake ga gashi maganar Allah ne a ciki shine wa'ayin da aka bashi ya zo ya ba su amma kuma saboda ganin abin da tashin hankali da shiga bai ma san ya sake su ba sun faffashe aga wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi kaga saboda yanayin tashin hankali da ya shiga akan abu to kaga wannan kalan ilimi ke haqqul yaqin ilmul yaqin da kuma ainul yaqin to ana Allah subhanahu wataala yayi amfani da su guda biyu ilmul yaqin inda kuna da ilimi ilimi na yaqini to da kun ga wuta ganin wutan kuma za ku ganta ainul yaqin da kaga kenan idan mutun ya ga wuta idan mutun yana da ilmul yaqin to zai hana shi kuma ya aikata aikin wuta amma idan mutum ya ga wuta ainul yaqin to nan kuma bai da lokacin da zai koma ya gyara ilmul yaqin wannan shine kaida dan haka anan yanzu Allah yana ga mutane su samu ilmul yaqin kafin su samu ainul yaqin na wuta domin idan sun samu ilmul yaqin shine muka ce to da ba za su shagaltar da kansu da duniya su bar lahira ba har zuwa su je to in ko har ba su shagaltar da kansu da duniya ba suka tsaya suka nemi lahira to da su kuma ba za su shiga cikin gargadin latarawun jahim thumma na ainul lakin ina fata mun fahimta ana kaga kenan in mutun ya shiga cikin na farko to ba zai shiga cikin na biyu ba in ya samu ilmul yaqin a duniya to ilmul yaqin zai kange shi daga fadawa cikin aikin zunubi idan kuma har bai samu ilmul yaqin ba a duniya to zai samu kuma ainul yaqin a lahira to ainul yaqin kuma sune masu cewa rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt Allah yace kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min wara'in barzakhun ila yawmi ba'th to kaga idan aka samu ainin laqin to babu sauran magana kuma an samu tashin hankali kenan shi yasa sai ya zama kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun tana da alaka da alhaqumut takathur ita kuma la tarawunna al-jahim thumma la tarawunna ainin laqin tana da alaka da kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun ana a daidai lokacin kuma shine cewa latarawun altumma na ainal yaqin ita kuma tana komawa ga waɗanda ba su da ilmul yaqin ana inda suna da ilmul yaqin to da ba za su ga wutan jahannama ainul yaqin kuma koda sun ta ainul yaqin to da ba za ta cutar da su ba saboda kowa zai ga wuta ba wanda ba zai ga wuta ba Allah ya ce wa in minkum illa waridu da haka dole kowa sai ya ga wuta sai ya bi ta samanta amma akwai wanda ba za ta taba shi ba akwai wanda kuma za ta taba shi kaga wanda ta taba shi shine yake da asalin ainul yaqin shi dai wanda ta taba shi ba da ya ga wuta kawai saboda amma ya gane ya take wannan sai wanda yake da ainul yaqin amma dan aljanna dan ya hango wuta kamar mutum ne ya hango ana gobara a can nesa yana hango wutar kaga bai ji zafin da bai san me ba zai iya bayani akan ta ba zai da yace ya ga wuta amma me take da shi bai sani amma wanda ya shiga misali ta kona shi aka fito da shi a babbake a kai shi asibiti to shi wannan yana da ainu leke zai gaya ma ya take ko ba haka bane ba to haka a lahira yake wanda ya zo ya wuce kawai ya hangota wannan shi bai da ainu leke to wannan yake nuna cewa ya samu ilmu leke a duniya kuma ya yi aiki amma wanda ya fada cikinta to shi wannan yana da ainu leke shi kuma babu komowa duniya shi wannan babu وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون sai su kira su ce ya kai malik shine mala'ikan da yake kulawa da wuta su ce kan ka roƙi ubangijin kamar ya kashe mu ma kawai mu mu huta su a kashe su ma kawai a kashe su su zama sun mutu kawai li yaqti alaina rabbuk malamai suka ce za a jima ba a makula su ba su ta faɗa ya malik li yaqti alaina rabbuk sai can kuma idan an tashi mayar musu da sai a ce kun makitu ku masu zama ne a cikin wuta ba Ta ga tashin hankali kenan Allah ya raba mu da wuta tsare mu daga shiga cikin ta yace thumma izin anin na yi. nayi sa'annan lalle za a tambaye ku a wannan wunin akan nemomi da aka ana idan mutum ya mutu a lahira to lalle lalle za a tambaye shi akan nimomi da Allah ta'ala ya masa wanda wannan nimomi mabambanta kama daga nimomi da dan adam ya fi jin su ni'ima ta gangan jiki galibi dan adam ya fi tuna ni'ima ta gangan jiki bai cika tuna ni'ima ta ruhi sai yanzu ga Allah ya ba mutum imani ya bashi yana zuwa salloli biyar yana da sadaka yana da kaza amma mutum baya cin wayannan abubuwan a matsayin ni'ima aka masa galiban sai wanda Allah ya wa rahma zaka ga mutum Allah ya sa shi mai neman ilimi amma baya jin ni'ima ce Allah ya ba mutum ilimi na sanin Allah amma baya jin ni'ima ne zai dauki ilimin ya je ya wa masu abun duniya to kaga wannan duka yake nuna cewa akwai karancin jin cewa ni'ima ce wani daga cikin magabata yake cewa inda ƴaƴan sarakuna da masu mulki sun san daɗin da muke ciki mana su malamai masu ilimi ya ce da sun zo sun yaƙe mu da takobi don su kwaci amma ba su sani ba yanzu kuma sai Allah ya kawo mu zamanin da shi kanshi wanda yake dauke da ilimin ma bai ma sani ba shi ma zai iya zuwa ya bayar a tastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ya mika ilimin bi samanin baksin dan dan kudi dan kadan shikenan an saye shi baki daya in zai yi fatawa ya juya ta akwai kalanta talakawa daban kalanta masu kuɗi daban kalanta masu mulki daban kaga wannan alama ce ta cewa mutum baya jin nema wanda magabata da suka rike kima ilimi sai zama cewa su ne sarakuna na gaskiya wata rana ana maganan cewa sufiyan ibn uyaina ya shigo gari ya shigo bagdad sai ya zama mutane sun cika garin ko ta ina ko ta ina mutane sun cika garin suna bin shi su ji hadisin manzara sallallahu yara suna faduwa ana dage su saboda jama'a to akwai wata ummu walad baiwa ce da ta haifi da wa abun nan Harun Rashid Harun Rashid yana daga cikin kalifofi masu adalci waɗanda mutane suke yawan zama tare da shi suke girmama shi amma tare da haka mutanen da suka fito suka suke bayan Abdullahi bin Abdullah bin Mubarak ina ji ba Sufyan bin Uyayna ba Abdullahi bin Mubarak mutanen da suke bayan shi sun biyo da suke bayan wannan khalifa shine wannan mata da ta leka ta hango mutanen ta ce waye wannan aka ce mata wane ne malami ne ta ce to ga mulki nan kam ga mulki nan kam ba irin mulkin Harun ba haka akwai ɗaya daga cikin khalifofi da ya je ya karanta hadisi ya karanta hadisi sai ya ga ya kamata shi ma ya zauna ya bada wannan hadisi ya ga me zai hana shi ma ya bada hadisi sai ya zo ya zauna zai karantar da hadisi ko da ya kalli duk wanda suka zauna a gaban shi dan minista wane ne dan kaza dan kaza duk babu kawai ya ce kai ku tashi ku watse kawai ba irin ku nake ne ba wayancan masu kaya mai dauda din nan masu kutukutun kan nan waɗannan su ne suke don Allah su ne nake so su su kaga waɗancan kenan waɗanda sun gane ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya musu ba sa neman wani abu kuma bayan wannan a wurin ɗan adam ana magana cewa akwai ɗaya daga cikin malamai magabata wanda tsabar majalisinsa ya taɓa wani ya yi atishawa da yar amukalla ɗin da ta tashi sai da ta je har fada waye wannan aka ce majalisin wani to kaga irin wannan su kwata-kwata ba damuwansu abun duniya ba inda za ka gan shi wannan za a ga gasa ga tanan dai ba da tafiya abu salih samman yana daga cikin manyan malaman hadisi ɗaya daga cikin manyan ɗaliban sahabi abu hurairah radiyallahu anhu ɗan kasuwa ne yana da kuɗi dai-dai gwargwado amma abin da yake cewa kuɗin bai dame shi ba yake cewa shi duniyan nan gabaki ɗaya in zai samu tufafi seti guda ɗaya ma'ana abun nan riga da wando kamar ka ce riga da wando ko ko zani da mayafi a da yadda suke yi Ya ce to in zan samu wannan farare kwaya biyu in kulla in je in zauna gurin Abu Hurairah in samu hadisi ni Aisha kaga yana neman abun duniyan don ya kame mutuncinsa amma kuma ba shi ne a gabansa ba ta yadda zai zama iya kima a duniya shine wannan abun shi a garinsa ba to galibi Allah ya jarabci mutane a yau sawa'un masu addini ko masu dukiya ko ma wanda shi babu duka biyu za ka ga abin da mutane suke kimanta mutum da shi a yau shine abin duniya shine skeli da ake kimanta mutane da shi wannan ba karamin tashin hankali ba ba neman duniya ta hanyar alal shine aibi ba shagaltuwa da duniyar da mayar da ita wani abu shine aibi mutane su ringa jin nauyin duniya a cikin zuciyarsu su ringa kimanta abun duniya ya wuce matsayinsa to wannan lalle yana daga cikin abubuwa da suke nuna tashin alkiyama ta to Allah zai tambayi mutane akan ni'imomi da ya musu sawawun ni'ima ne ta ruhi ko kuma ni'ima ta gangan jiki Allah ya ba mutum idan duna guda biyu alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain kaga anan Allah yana faɗan ni'imomi da yawa mutum kaga ga idan duna biyu idan ma aka maka shi yana bambance kolo yana bambance black and white in Allah ya ga dama sai ya maka shi kaman tibin dadin black and white kawai ko me ka gani baki ne da fari kawai babu kolo. amma sai Allah ya sanya maka shi da kolo. kolon da baka san sunan shi ba ma idon ka zai nuna mashi. ba wata rana da za a zo a ce to yanzu ga wani nan sa saboda ba installing software da zai nuna mar wannan kolon ba babu shi ba haka mana haka abubuwan duniya suke yanzu kwamfuta za ka yi zuwa wata ran an fito da wani nau'in kalon maybe ta ce sai da wani software za ta gan shi in babu wannan ba za ta gan shi ba ko driver so amma kai babu ranar da za a zo da wani kalo sabo a ce kai idon kawai sai an installin wani abu ya gani haka za ka ga kwakwalwarka da zuciya da Allah ya samu ba wani kalan abu da za a kawo ta ce wai ba za ta iya haddace wannan ba ya mata nauyi komai aka kawo inda dai ka bude zai shiga ya zauna babu ranar da za a zo a ce ta cika ana nema amma extension na memory babu wannan sai ka ga in mutum ma in Allah da Allah zai jarabci mutum ya wiping memory sa amma dai za a bar masa wajen ta yadda in ya zo ya kara zuba wani abun zai ƙara zama ga duka wannan yake cikin ni'ima ta Allah subhanahu ta'ala da yawa dan adam Allah ya ba mutane kafafuwa guda biyu su a cikin kafa guda biyu akwai kyau sannan akwai nuna fifiko idan yanzu misali raƙumi da doki duk ƙarfinsu ba za su iya ɗage kafafuwa guda biyu su yi tafiya ba dole sai sun kafa hudu kai Allah ya sa ka ga kanan ba yadda kake amma kuma kafafuwa duk za su kai ka ko ina kai gudu kai komai har ma za ka ga akwai mutane da Allah ya musu baiwa suna tsere tsere da doki da kafansu wani kaga ya yi gudu na kilomita goma ashirin da ƙafasa ba ta karye ba ka gani kaga Allah ya taimaki mutum ya yi rayuwa tun daga haihuwarsa har mutuwan shahanunsa ko ɓallewa sa bai ta bai kaga duka wannan ni'imomi ne amma ɗan adam yana tuno yannan galibi ɗan adam baya tunawa ɗan adam yana tunowa ne idan ya nemi kuɗin cefa ne ya rasa sai ga shi kan a duniyar nan Allah ma yana son sa kuwa ya manta da cewa Allah ya bashi lafiya ya bashi ji ya bashi gani ya bashi hankali ya bashi tunani ya bashi karfi to me kake so ya ma bayan wannan idan abincin da zaka ci ne in dai har ya baka waɗannan to ya baka sababin samun abinci ba yadda za ya baka waɗannan kuma ya toshe ma baki ba zaka ci abinci sai ya baka yadda zaka je ka nemi to kaga ka samo abun da zaka ci shi ma wata ni'imar ce a barka ma ka iya tunanin cin abincin ma nema ne wani yana nan Allah ya jarabce shi ba zai bai isa ya bacci ba kwanaki akwai abin da na karanta ban dai taɓa ganin mai ciwon ba amma na karanta a kan cewa yana daga cikin nau'o'in ciwo akwai ciwon da mai shi baya iya bacci yana yin bacci zai mutu so ga irin wannan Allah kai ya maka ni'ima kana kwanciya za ka yi baccin ka kuma ka tashi lafiya to wannan ma ni'ima ce amma mutum bai tuna ba sannan a barka wani gashi nan yana kwance abincin ma ba ta inda zai shiga shi kan ma bai ma san yana bukata abincin ko baya bukata sai dai likitoci su zo su yi ta masa wasu tabarbaru saboda suna ganin jikinsa yana bukatan abinci amma shi kan bai san yana bukata abincin ko baya bukata so duka irin waɗannan ni'imomi za a tambayi mutum akai ya zo hadisi ya zo cewa wata rana Umar bin Khattab radiyallahu an ah, da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar za sa sallan ya fito da azhar sai ya samu Abubakar a masallaci alamu tana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yunwa ne ta fito da shi ba abinci a gida ya fito sai ya samu Abubakar a masallaci da dai wannan lokacin sai ya ce da Abubakar kai kuma me ya fito da kai yanzu Abubakar ya ce ai abun da ya fito da kai shi ya fito da ma'ana yunwa suna zaune sai ga Umar shi ma yana zuwa yace Annabi sallallahu alaihi yace da shi kai fa Umar me fito da kai yace ai abun da ya fito da ku shi ya fito da yunwa shikenan sai Umar ya zauna manzo alaihi wasallam ya juyo ya kalli Abubakar da Umar yana musu tadi sai yake cewa da su shin kuna jin a jikinku akwai dan kwari da zamu iya tafiya gidan wani mu dan samu wani abu da zamu ci da dan inuwa haka da zamu sha iska wanda ya san yanayin madina zai gane mai magana a madina ana yin zafi ya kai 60 degree 60 degree wanda idan ba ka da mota motan ma mai ac in ka wasa yawo a gari ma zai gagare ka da rana shi ya sa ma za ka ga gwamnatin saudiya kamar shekaru na ji daga biyar baya zuwa yanzu sun fito da wata doka cewa masu aikin hannu aikin wahala to an hana su a wunin ramadan a rana su yi aikin a rana kai da ka ba su aikin sai dai ko ka sama musu wata inuwa da za su yi aikin a karkashin da ko kuma ka sai da dare su yi aikin amma da rana a ramadan a rana an hana su yi wannan aiki saboda mutuwa ake to kaga irin zafin da ake a wurin sannan sai ka ɗauko misali in a irin ramadan ne yanzu nan dan dan dan zafi ake yi ba ma wani zafin kirki ba wanda wani ma sai ya dumama ruwa yake wanka yanzu amma ka duba yadda mutane suke ta korafi akan azumi ba ka ji wani ya ce wai wai wai ten to ten to tell ten ne menene and then tell to ten to tell others waye kana ta ganin wasu izgili da wane ne wane ne abun ba wani abun kirki bane ba ma aslan wani abun kirki bane tunda mutum yanzu nan wurin babu AC ga munan muna zo kuma dai babu wanda naga alamun irin zafi ya addabe shi hakan nan ta yadda ya shiga tashin hankali can ba can baka isa yanzu ka zauna a irin wannan wurin haka kuma wai ka share ba ka isa ba dole sai da AC sannan ka dauko yawanci lokacin su a Ramadan za ga ana gama sahur ne karfe 4 karfe 4 na dare sannan kuma ba za a sha ruwa ba sai karfe 7 saura kamar minti 10 haka sai a sha ruwa ga kuma irin wannan ranar to amma za ka ga su ba su ya zama musu jiki ma ba za ka ga suna ta wani updating status suna ta abin nan eh, sambatu ba haka nan a shahid idan ka gane irin yanayin wajen to za ka gane wace irin yunwa ne da zafi manzara sasalim suke ciki da shi da abubakar da umar to shi kenan sai suka ce eh sai ce to ku tashi mu tafi gidan ibn tihan ko abul haitham al-ansari Ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi gaba sai muka wuce da yaje sai yayi sallama ya nemi izini har sau uku ita ummul haitham tana bayan kofa tana jin sallama amma ta ki ansawa saboda tana so annabi ya ta musu sallama suna samun falala Kuma na sasalan da yayi sau uku ya gaba ta ansa ba kawai sai ya juya sai ta fito ta annabi ai ina ai ina so kai ta mana sallaman ne muna samun albarka ne ya ce to shi na khairan shikenan sai ce ina abul haitham ban gan shi ba kwana biyu sai take cewa ai ya dan fita nan kadan yana nemo ruwan dadi wanda za mu sha citta ce ku shigo yana nan zuwa nan kusa shikenan ta shimfiɗa musu shimfiɗa a kasan bishiya kaga an samu inuwa shikenan shi kuma abul haitham yana zuwa yayi farin ciki ya ji daɗi har a wata ruwaya yake cewa yau wani irin ziyara na samu ba, ba wani, ba, wani bawa bai taɓa samun wata ziyara da tafi falala irin a ce annabi ya kamar ziyara to yau ga annabi ya kamun ziyara da haka farin ciki ya, ya lullube shi sai ya rataye wannan tulun da ya zo da shi na ruwa sai ya tafi tukuna ya hau bishiyan dabinon gidan tukun ya ringa yankowa har annabi ya ce a'a ya ce a'a bari kawai ya maza sai ka ci kowane kala ka ci kauɗan shi ka ci busasshen ka ci ɗanyen ka ci kowanne ma ya ci kawai haka ya ɗebo masa ta ko'ina ya kawo aka ajiye a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sannan sai kuma ya tashi kuma ya ɗau wuka aka tafi kuma aka yanka aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da suka ci dabino suka sha ruwa mai daɗi suka ci nama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi sai an tambaye ku a lahira akan wannan nema kaga yanzu manzan Allah sallallahu ne da Abubakar da Umar to irin su kan an cire su aljanna fa ba mai shiga babu fa to amma a haka ga abinda manzan Allah sallallahu alaihi yake ga musu wallahi za a tambaye ku akan wannan nema kai kuma fa da kullum ma koyaushe ma baka shan ruwa sai an yi refrigerating sa ruwan ma za ka ce kai ba za ka sha wannan na sace ɗin mama da ake ka an ce akwai typhoid a ciki sai bottle water sai ka je ka so bottle water ma ya ce wai kaza kaza akwai me a cikinsa sodium yayi yawa menene menene menene na taba shiga mota da wata mata ina tafiya daga Gombe zuwa Jos tana ta surutu akan ruwa kawai ai ruwan kaza kamfani kaza in kasa tana da wata na'ura tana nuna mata menene sinadarin waye yayi yawa a ciki a ruwan da ya fi tsafta ka sha su wani baka a ce miskina wanzar yani wani wani yana nan ruwan kwari zai kaɗe ya sha kuma a haka zai rayu har ya mutu kai ka wuce matakai shi yanzu in ya samu wannan ruwan da ake sawa a leda a raba shi ya samu komai to kai ka wuce wannan ma sai na roba to a na roban ma wani ya wuce nan a na roban ma zaɓa yake yi ruwa kaza ya fi tsafta ya fi Ka ga duka waɗannan ni'imomin mutum baya ma hararo wa kansa cewa za a tambaye shi akan wani. shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal fara wato cewa ni'imomi guda biyu mutane da yawa ana dukan hancin su akan ma'ana suna yawan asara a kansu. wayannan ni'imomi guda biyu su ne lafiya da dama Maka ga wannan ni'ima ce dama da Allah ya baka lokaci ni'ima ce lafiya da Allah ya baka ni'ima ce dukiya da Allah ya baka ni'ima ce amma allazi fa ladina futilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fihi sawa kaga abin da ya kamata shine in ka samu wata ni'ima yana daga cikin gode mata ka zama ka sarrafa ta wajen abin da zai yarda da Allah misali dukiya Allah ya baka to ka ciyar da wannan dukiyar ka bayar da abinci ka shayar da ruwa wannan yana daga cikin mafi falalar ibada musamman a Najeriya yanzu kwanan nan za a ga ana ta wani kace na ce a social media wai ɗaukar nauyin tafsiri shi yafi ko kuma abun nan eh, ciyar da abinci ina ga wannan ba ma bukata a zauna a ita wannan ɓata lokacin tafsiri yanzu duk kana dan tafiya mita 50 ka samu wurin tafsiri me sai ka je ka ji a radio wani bukatun sai sai wani mutane sun ta abun nan amma mutane duk in ka samu mutum biyar guda hudu a ciki suna jin yunwa a wannan kasar da guda hudu a ciki suna jin yunwa idan yanzu a ce wannan gidajen radio da ake lafta kudade ke sa tafsirai a ciki waɗannan kudaden za a zo a zuba su wa abinci wa mutane me kake tunanin zai faru mutane da yawa za su zama suna wadata to amma da ya zama galibi mutane da su shine a dan kira sunansu a ƙarshen tafsirin shi ma dai sunan shi haɗu da sunan malami wanda alhaji wane ya kawo muku kenan magana ta ƙare shi shi kuɗin ya riga ya biya biya biya bukata wannan kuma watakila ba za a ci alhaji wane ne raba abincin ku. na ba laifi ba ne misali maimakon ya zama gidajen rediyon a basu da shaidanci kawai ba laifi a ce a ɗau wakilci a ɗauki malaman da ake ganin misali karatunansu sun fi tsafta da makamancin waɗannan sai a ɗau nauyi sai a sassa a wa'annan wuraren don a shagaltar da wurin kar ya zama ana sa kiɗe-kiɗe da rawar amma kuma ba ya zama wani abu da har za ka ga wani lokaci dai a ce ana tsamma wani minti ashirin zai samu sababin kala. misali zan akaito mana wani incident da ya faru a wani gari na je wani program a ɗaya daga cikin garuruwa ba zan faɗa ba don in na faɗa watakila wasu sunaye za su iya biyo ba so na je program ɗin sai a cikin program ɗin akwai program a gidan rediyo ko da muka je muna taɗi da manajan gidan rediyon sai wata magana sai ke cewa ku malamai ni ina mutunta ku a amma wani lokaci abin da kuke ne bai kamata ba sai muka ce masa yaya kuma bai kamata mu me ya faru sai ce nan wani malami ya zo nan muka yi ciniki akan tafsirinsa za a sa a ramadan muka yi cewa za a sa a naira dubu da wani mai kuɗi bayan sun tafi bayan 'yan kwanaki haka sai malamin ya dawo da kuɗi naira dubu ɗari ya ce lallai fa dubu ɗari nan ba za su samu ba amma dai ga dubu ta samu sai ya ce to ba komai tunda karatun Qur'ani ne zamu sa a ɗarin to a haka maimakon ya miƙo ɗarin sai kuma ya haka sai ya irga ashirin a ciki sai sa aljihun sai ya ce to Allah ya ba mu ikon biya sai ya miƙa marta ma to har yau bai kawo masa sara ashirin shine ya ce complain a shahid shine ni ba laifin malamin na gani ba laifin wanda ya biya masa tafsirin idan malamin yana bukatar wannan naira dubu ɗari da hamsin don me yasa baka bashi yace yadda gidan shi ba shi yanzu malam yana kar ya ce a'a ya rasa duka biyu shi bai ci ba shi ba sa karatu shi a tafsiri wataƙila an sa karatu a tafsiri wani zai ji wa'azin ya zo ya mar sadaka to kaga ya dan dai mai da gurbi to amma in ya ce a'a to ya zama ya rasa duka biyu ce kaga bai kamata ba tsakani da Allah yanzu abun da yayi haramun kila 150 aka bashi ya cinye 50 din fasaka sannan ya ce 100 ce ta sa aka yadda sannan kuma ya kwashi wannan ashirin a matsayin bashi kuma bai dawo da su ba ku kaga tsakani da Allah da me ya fitun fari ya dau 150 din ya bashi ya ce ya ciyar da iyalansa ya zauna ya karantar da al'umma waɗanda suka zo suka saurara idan Allah ya sa albarka suka yi aiki da shi ya fi aje a sawa a rediyo ba wanda ya ci ko ba wanda ya aiki shi ko mutum ɗaya ne ya zauna ya saurara wataƙila wannan abun naira dubu ɗari da hamsin ɗin irin wannan mutumin tun da saba'in ne yanzu ya kwakula da kyar kaga wataƙila an bashi dubu ɗari da hamsin zai ɗauke mar ɗawainiyoyin ramadan na gidan shi to zai samu nutsuwa cikakka ya zauna ya ba wa mutane ilimi mai tsafta kaga ya fi a ce a je a ba da kuɗi ana sa tafsirinsa shi kuma gidansa ba abinci to gaskiya ya kamata mutane su tuna irin waɗannan abubuwa su ringa duba abin da ya fi dacewa idan mutane suka ƙoshi to nan a sa wa'azi a tafsiri a masal a tv da wane ne da wane ne amma ta sayar littafai ana rabawa duk yana da kyau amma mutane suna jin yunwa to ka sani littafi ma ba za su iya karanta ba in ba su kusa don haka abin da ya fi shine a ƙosar da su shi yasa za ka ga misali gwamnatocin ƙasashe da suka ci gaba za ga farkon abin da suke fara gamawa da shi shine yunwa domin idan mutane suka ƙoshi to abu na biyu da suke nema shine tsaro aminci ya zama za su ci abinci su ƙoshi za su ta inda suke so ba su da tashin hankali to in kai wannan a matsayinka na shugaba za su jima ba su wayoyato kanka ba to haka kuma cikin al'umma idan kai haka to za ka ga ilimi ya bunƙasa za ga kasuwanci ya bunƙasa za ga zaman lafiya ya bunƙasa za ka ga soyayyar juna ta bunƙasa amma idan mutane suna jin yunwa to duk wani sharrin duniya da kake tunani zai faru domin za su yi kisa za su yi kwace za su yi fyaɗe za su yi komai saboda wani lokaci in mutum yana jin yunwa haushin duk wanda yake koshe yake zai ga kawai daga ya ga mutum yana fara'a ma zai ga wannan wannan mutumin banza ne da ya za a yi fara'a ni ina jin yunwa ban koshi ba so amma in ya koshi yanzu hankalinsa ba zai tafi ka baya son ma hayaniya baya son hayaniya ba shine wancan jokes din da suke wai mutum wai yana cikin rashin ladabi wai kana ci kana magana to kaga in ka koshi to babu surutu ko ba hayaniya amma in kana jin yunwa to raki zai yawa don cikin kansa lokacin da yake kuka don haka mutane su kina wayannan limomin sannan su gode wa Allah ta hanyar fitar da wayannan limomin su taimaka wa waɗanda su ba su samu wannan ni'imar ba wallahu ta'ala a'lam eh, za mu tsaya anan na Allah kai mu gobe za mu dora insha Allah daga suratul qari'a Allah ta'ala ya ba mu da abin da ya ce mana mu ka biya mana mu na alkhairi tsare mu daga wuta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka